وأرشده إلى خير دينه ودنياه عباد الله إن من مقامات الدين العظيمة ومنازله العالية ورتبه الرفيعة الصبر بأنواعه فالصبر عباد الله منزلة عليا ورتبة رفيعة من رتب دين الله تبارك وتعالى بل هو ساق الدين الذي عليه يقوم كما قال علي رضي الله تعالى عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الجسد من الرأس ولا إيمان لمن لا صبر له عباد الله ولهذا تكاثرت النصوص والدلائل وتضافرت الحجج والبراهين في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مبينة مكانة الصبر العظيمة ومنزلته الرفيعة وما يترتب عليه من الآثار الكريمة والمنافع العميمة في الدنيا والآخرة حتى قال الإمام أحمد رحمه الله لقد ذكر الصبر في القرآن أكثر من تسعين مرة وهذا معاشر المؤمنين يدل على مكانة الصبر العظيمة ومنزلته الرفيعة في دين الله جل وعلا ففي بعض نصوص القرآن الأمر بالصبر والتحذير من ضده وفي بعضها بيان آثاره الحميدة وثماره المباركة على الصابرين في الدنيا والآخرة بل أخبر جل وعلا أنه يحب الصابرين كما قال الله تبارك وتعالى والله يحب الصابرين وأنه معهم كما قال جل وعلا إن الله مع الصابرين وأخبر بأن لهم البشارة العظمى والنوال الكريم في الدنيا والآخرة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 يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وأخبر جل وعلا أن الصبر خير لأهله كما قال سبحانه ولئن صبرتم لهو خير للصابرين إلى غير ذلك عباد الله من النصوص العظيمة والدلائل الكريمة المبينة لمكانة الصبر الآلية ومنزلته الرفيعة ولهذا جاء في الصحيحين عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال ما أعطي أحد عطاء خيرا, خيرا وأوسع من الصبر فالصبر خير العطاء وأوسع العطاء وأفضل النوال ولهذا أيضا قال صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء الصبر ضياء لصاحبه عباد الله ونور له في حياته يستبين به السبيل ويتحمل به المشاق وتهون عليه الصعاب وتنبسط له الحياة وييسر فيها غاية السرور إضافة إلى كريم العطاء وعظيم النوال الذي يناله الصابرون عند الله يوم القيامة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ‘yan musulmi al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan yabo da godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da kuma salati ga manzansa sallallahu Alaihi wasallam ina kiran ku da ni kaina a karan farko mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu sani kuma cewa dukkan wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai tsare shi Allah zai shiryar da shi zuwa ga alherinsa na addini da kuma alherinsa na duniya Allah shiryar da mu zuwa ga abin da yake alheri ne gare mu a addinin mu da kuma duniyarmu ya ku bayan Allah daga cikin matsayoyi da kuma abubuwa masu muhimmanci na addinin nan namu masu mai girma abubuwa masu girma da matsayi masu kuma daraja a wannan addinin haƙuri yana ciki shi haƙuri matsayi ne kuma daraja ce babba da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da ita ga waɗanda ya zaɓa a cikin bayansa shi haƙurin nan da nau'o'insa daban-daban kamar da za mu zo mu ji don haka wajibi akan kowane mutum musulmi ya zama ya tarbiyyantu ya kuma horo ya ɗabi'antu da wannan hali da wannan ta'ada mai kyau ta haƙuri domin kuwa matsayi ne maɗaukaki daraja ce mai girma daga cikin darajojin wannan addini na Allah subhanahu wa ta'ala kai ba iya wannan ba haƙuri wani mataki ne wanda a kansa aka gina wannan addini ɗin kamar yadda sayyidina ali radiyallahu ta'ala an yake faɗi yana cewa shi haƙuri dangane da imani in ka kwatanta su to matsayinsa kamar matsayin jiki ne da kai ma'ana kamar yadda da imani da haƙuri in mutum yana da imani to kuma sai an samu hakuri, to haka idan mutum na da jiki ai sai yana da kai yadda jiki yake da kai alaƙar su to haka imani yake dangane ko haƙuri yake dangane da imani shi yasa a ƙarshe sai ke cewa babu imani ga wanda ba shi da haƙuri ba a nufin in aka ce mutum ba shi da imani ana nufin ya kafarta amma ana nufin baya cikin kammalallun masu imani ko da yana da imani musulmi ne to imanin mai haƙuri ya fi imanin marar haƙuri ya ku bayan Allah lalle haƙiƙa nassoshi masu yawa sun zo hujjoji masu ƙarfi sun zo a littafin Allah subhanahu wa ta'ala wanda suke mana bayani akan matsayin haƙuri da girman ɗaukakar darajarsa a wannan addini namu da kuma sakamako mai kyau da haƙuri yake haifarwa duk ɗan adam ɗin da Allah hore masa haƙuri to zai samu sakamako mai kyau ko a rayuwarsa idan ya zama mai ci da zuci ne mai gajiyawa ne in abu ya same shi ba zai haƙura ba ba zai kuma natsu ya tunani ba to haƙiƙa a kullum a rayuwarsa yana tare da nadama zai ɗauki mataki a lokacin da bai dace ba sakamakon kuma wannan mataki sai ya zo ya zama masa abin da zai zo ya zama cikin nadama da'iman al'imam ahmad bin hanbal yana cewa an ambaci wato haƙuri a cikin alƙur'ani fiye da sau 90 haƙuri ya zo lafazinsa an ambace shi a cikin alƙur'ani fiye da sau 90 duk abin da za a ambace shi irin wannan adadi shi kaɗai wannan ya isa ya nuna maka muhimmancinsa da kuma cewa lalle ya kamata a ce an ɗabi'antu da shi don haka ya ku bayan allah wannan yana nuna mana matsayin haƙuri matsayin nan mai girma da kuma girman alƙadarinsa da darajarsa a wannan addini a wasu ayoyin na alkur'ani inda wannan lafazi na haƙuri ya zo ya zo mana ne da umarni da a yi haƙuri da kuma hani da a ɗabi'antu da kishiyar haƙuri shine gajiyawa da raki da kuka da kai ƙarar allah subhanahu wa ta'ala idan masifa ta faru a wasu daga cikin waɗannan nasoshi akwai bayani kuma akan sakamako mai kyau na haƙurin da kuma masu haƙuri ɗin Allah maɗaukaki kai ya gaya mana cewa shi fa yana son masu haƙuri lafazin muhabba yayi amfani da ita yayi amfani da shi yace lalle yana son masu haƙuri yace wallahu yuhibbu sa'biri Allah yana son masu haƙuri duk wanda aka ce ko Allah yana son sa to matsayinsa a wurin Allah ba ƙarami bane ashe idan mutum yana son ya samu wannan matsayi to ya ɗabi'antu da wannan hali mai kyau na haƙuri Allah ya ba mu haƙuri kuma sannan Allah maɗaukaki a cikin alkur'ani har yanzu ya ba mu labari cewa yana tare da masu haƙuri inna allaha ma'as sabirin me ake nufi da ma'as sabirin malamai sun kasa mana ma'iyya ta Allah ta kasu kashi biyu in aka ce ma'iyya Allah ya ce ma'a duk inda ya ce yana tare da to nau'i biyu ce akwai ma'iyya amma yana tare da bayinsa da jinsa da ganinsa duk abin da suke yi yana gani duk abin da suke faɗa yana ji kuma babu abin da yake da alaƙa da su da zai kubce wa iliminsa wannan shine ne ma'iyya amma a nan allah yana tare da kowa amma in ya ware wasu masu wani hali mai kyau ya ambaci cewa yana tare da su to ƙari akan wancan cewa yana tare da su ta hanyar gani da ji shine yana ƙarfafa su allah na taimakon su allah yana tare da su yana ji da su yana ji da matsayinsu kuma idan suna son abu Allah subhanahu wata'ala zai musu zai amshi su, zai biya musu bukatunsu zai karfafe su duk inda kuma wani ya tunkare su da wani abu marar kyau to Allah zai kare su ya zama shine a madadinsu wannan shine ma'anar inna Allah ma'as sabirin kaga ashe kenan in mutum ya ɗabi'antu da wannan hali na haƙuri to Allah zai zama yana tare da shi da ƙarfafarsa da taimakonsa a wasu ayoyin har yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari cewa masu haƙuri suna da wata bushara babba ko in ce ma mafi girma da kuma wata kyauta mai daraja a tun a duniya da kuma a lahira wadda Allah musu alƙawarin zai ba su ya gaya mana ishe wa bashirin sabirin kuma kai bushara kun ga nan bai ce bashirin bashirul na umuman ko bashirin musulmi na umuman ba eh, eh, sai ce wa bashirin sabirin saboda abin da za a zo a faɗa a bayan wannan ayar to hali ne na masu haƙuri su waye su sai ce allazina idza asabatuhum musibatun su ne waɗanda idan wata musifa in wata damuwa in tashin hankali in abu mara daɗi ya same su me suke cewa babu tuhumar Allah ba mutum ba zai ce ya Allah yau kuma ni kaɗai za a yi wannan bala'in ya Allah ga bayanka da yawa sai yau sai ni za ka yi wa ya Allah ni fa kaza ne dan me za a yi min kaza Allah baya son wannan amma me za su ce qalu sai su ce inna lillahi mu dama na Allah ne mallakar Allah ne bayan Allah ne shi ya halice mu yadda ya ga dama yake da mu mun yadda da wannan mun sallama shine ma'anar wannan inna lillahi din wa inna ilaihi raji'un mu kuma masu komawa ne zuwa gare shi ko ba dade ko ba jima lokaci zai zo za mu tattara mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana mun sallama komai ya same mu Allah ne mai kulawa da mu mai Allah ya ce su Allah sai ula'ika alaihim salawatu min rabbihim waɗannan suna da salati daga ubangijinsu salatin Allah ya maka salati shine ya ambace ka ambato mai kyau a cikin bayansa maɗaukaka su ne mala'iku a kira sunanka a ce wane da wane da wane da wane yau suna da daraja mai kyau mutanen kirki ne sai a gaya mala'iku yanzu da Allah ya za ka ji in aka zo aka ce ga babban mutum har a cikin fadarsa ana tattaunawa an ambaci sunanka an ce kai mutumin kirki ne in wani abokinka ya zo ba da labari an faɗi sunanka a majalisar wani mai daraja mai girma me za ka ji za ka ji daɗi to ina ga a ce a majalisar Allah subhanahu wa ta'ala inda mala'ikunsa suke ya ambaci cewa wane Allah yana sonsa kame da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya bamu labari in Allah yana son bawa sai Allah ya kira mala'ika Jibrilu ya ce ya Jibrilu ina son wane kai ma ka so shi kuma a umarci mala'iku su so shi don Allah idan kai ne kake da wannan tabbacin kana da wannan assurance cewa a sama a wurin ubangiji subhanahu ta'ala kana cikin waɗanda za a ambata da alheri kuma Allah yana son ka za ka iya bacci saboda murna to idan kana son wannan sai ka siffantu da irin halin da Allah maɗaukaki ya ambata na masu waɗannan siffofi Allah ya samu da ni da kai da ku baki ɗaya a cikin wannan irin siffofi Allah maɗauki ya ce suna da salawatun suna da wannan galibi in muka zo fassara salawatun ko sallallahu alaihi wasallam mukan ce tsira da amincin Allah malamai suna cewa wannan ba ita ce fassarar mai kyau ga sallallahu alaihi wasallama ba salatin Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta daga wuri zuwa wuri wa akewa in Allah ya ce yi ma salati kamar da yake ce ma yana salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da mala'ikunsa suna yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati ya ku waɗanda suka yi imani kuma ku yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sannan ku yi masa neman aminci amincewa to wannan kalma dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bato mai kyau da daga darajarsa shine abin da ake nufi da salatin Allah gare shi haka nan bawan Allah in yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu labari cewa duk mutumin da ya min salati daya to Allah subhanahu wata'ala zai masa salati goma ba ana nufin zai ba shi lada goma bane lada goma daban salati goma daban malam ibn al-qayyim a cikin littafin da ya rubuta mafi kyan littafi da aka rubuta dangane da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wasu fa'idoji darajoji wajen guda arba'in na salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu idan mutum yi wa manzan Allah sallallahu alaihi salati Allah maɗaukaki kamar yadda ya ce shi yana salati ga manzan Allah kai ma kai salati ga manzan Allah to ka yi musharaka da Allah wajen yin wani aiki ma'ana da kai da Allah Allah ya yi aiki kai ma kai? wannan abu kuwa daraja ce babba sannan a ce ga wani aiki mala'iku ma sun yi kai ma kai? wannan kuwa matsayi ne shi ma babba sannan Allah maɗauki zai maka salati guda goma in kai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam guda daya salatin Allah kuma shine a ambace ka a cikin mala'iku a ce wani mutumin kirki ne wani mutumin kirki ne Allah ya ƙara ɗaukaka darajarsa Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza to me za ka ce ga irin wannan daraja a ce kana cikin masu samunta wani lokaci dai yin salati akan amma yi magana akan wannan tafalalar salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu muna zancen waɗanda za a yi masalati din ne sakamakon haƙurinsu sai Allah maɗauki ce ula'ika alaihim salawatun bai ce daga kowa ba sai ce min rabbihim daga ubangijinsu su masu haƙuri Allah ne zai musu salati wa rahmatun da kuma rahama da jin ƙai sai kuma ya kira su da wata siffa babba wa ula'ika humul muhtadun waɗannan kuma su ne shiryayyu don haka duk inda ka zama mutum mai haƙuri to alama ce ta cewa shiryayye ne akan hanya yake saboda mai saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne faɗa mana gashi ula'ika alaihim salawatu min rabbi wa rahmatun wa ula'ika humul muhtadun Allahumma ij'alna min muhtadin as-sabirin sannan Allah madaukaki a cikin alqur'ani har yanzu ya ba mu labari cewa samun nasara da samun buɗi da kuma cin wato mutum ya cimma burin da yake so a duniya da lahira to masu haƙuri ne suke samu duk mutumin da yake son ya cimma burinsa a duniyar nan to ya zama yana da haƙuri in ba ka da haƙuri duk yadda ka san burin da kake so ka cimma to za ka iya rasa shi a rashin haƙuri domin duk mutumin da ba shi da haƙuri kaɗan za a tsokane shi in aka tsokane shi sai ya zabura in ya zabura sai ya aikata abin da zai zo yi nadama kuma sai a duba shi a ce ah, ai mun tsammaci wani da yana da haƙuri gashi ashe an gwada shi an ga ashe ba shi da haƙuri don haka ashe kar ka bari a tsokane ka kar ka bari kuma a ga cewa baka da haƙuri ka daure ka kame ka yi haƙuri kuma ana gane haƙuri ne dama a lokacin bugun mutum na farko kamar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa inna masabaru inda sadmatil ula shi haƙuri dama a bugun farko ne lokacin da aka kada mutum kayarwa ta farko ko aka zage shi ko aka ci masa mutunci ko aka dake shi to a lokacin ake ganin haƙurinsa ya daure ya cije shi yasa Allah maɗauke yake yake yabawa masu kame fushinsu wal kazibin al ghaiba masu kame fushi duk mutumin da Allah hore masa iya ya danne fushinsa yayi halin girma ya cinye an zage shi an ci mutuncin sa an doke shi an yi kaza sai ya cinye to wannan abin sai ya ɗaukaka masa daraja amma in ya kasa haƙuri shikenan kuma sai a ga karaya sai a ga wato gazawa Allah maɗauki ya tsare mu Allah madauki ya biya mana ya ayyuhal ladina amanu isbiru ya fi waɗanda suka imani ku yi haƙuri Sabiru kuma ku dage ku cije ma'ana ku samu juriya wa rabitu kuma kuma ku haɗu tare ya zama cewa zuciyarku tana tare da juna ya zama babu wani abu da zai za ku kuna son junanku kuna ƙaunar junanku duk abin da ya taɓa wani ya taɓa ɗaya. wannan abin Allah maɗauki sai ce wattaqullaha kuma ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun ko kuwa samu cin nasara a abin da kuke so ashe hanyar cin nasara a duk abin da kake so shine ka zama mai haƙuri. in ka zama mai haƙuri, to Allah zai baka nasara a nan duniya da kuma lahira sannan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari cewa shi hakuri shine mafi alheri ga duk mai shi duk mutumin da yake da haƙuri. to a lokacin da aka taɓa shi haƙurin nan ya fi masa alheri Allah subhanahu wa abin da ya ce wala in sabartum lahu wa khairul kuma lalle in kun yi haƙuri to wannan haƙurin shine mafi mafi alheri ga masu haƙuri ka jure ka dage ka cije bisa abin da aka yi maka wannan shine mafi alheri har dai nassoshi dai a cikin alkur'ani suna da yawa dangane da wannan ta'ada mai kyau na haƙuri a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr ba a baiwa wani mutum babu mutumin da aka taba bashi wata kyauta kyautar da take tafi alheri tafi faɗi da yalwa irin a bashi haƙuri duk mutumin da Allah ya bashi haƙuri to Allah ya hore masa hali mafi kyau Allah ya hore masa kuma hali mafi yalwa da wadata Allah ba mu haƙuri da wadata don haka ya fi bayan Allah yin haƙuri shine mafi kyakkyawar kyauta shine mafi yalwar kyauta kuma shine wato abin da za a wa mutum wanda shine mafifici don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yake cewa a wani wuri wasabru biya'u shi fa haƙuri haske ne haske in dai mutum yana da haƙuri to Allah madauki zai haskaka masa wani irin haske manzan Allah sallallahu alaihi yake nufi anan idan mutum mai hakuri ne lokacin da ransa ya ɓaci to zai danne fushin nan ya kame sannan kuma sai a haskaka masa hanya sai ga inda zai taka idan ko bai danne ba ya kasa hakuri to ba zai ga inda zai taka na gaba ba sai je sai faɗa cikin abin da zai yi abin da kuma nadama daga bayansa Allah maɗauki ya tsare mu ya ku bayin Allah buƙatar musulmi zuwa ga hakuri. bukata sai ta larura in an ce haƙuri kuma ba a nufin ka zama rago in an ce haƙuri ba a nufin ka zama rago dole ya zama cewa kana da tsari ga yadda za ka tafi ga manufofinka in an zalunce ka ga hanya mai kyau da za ka bi kan samu haƙƙinka amma in kai haƙuri allah maɗaukaki zai baka lada kuma ya ƙara maka ɗaukaka a kowane lamari namu muna buƙatar haƙuri da son juna da ƙaunar juna a kowanne aiki da za mu aikata muna buƙatar haƙuri shi sa malamai suka kasa haƙuri kashi uku akwai haƙuri ɓangaren ɗa'ar Allah ɗa'ar Allah ba ta yi sai da haƙuri ka tashi da daddare mutane suna bacci musamman a irin zamanin da muke ciki na sanyin nan ka taɓa ruwan sanyi ka yi alwala mutane suna kwance kowa na cikin bargo kai ka tsaya kana fuskantar ubangiji kana bauta masa daɗi ne wannan ko ba daɗi ba wahala ce to idan ba a yi haƙuri ba ba na iya wannan ba idan za ka taimaka wa mutane za ka riƙa jin kamar ana ka ana muntsininka a aljihu za ka rage za ka yi talauci sai shaidan ya matso yana sai maka a'a in ka bayar fa za ka rasa kuma nan gaba wanda za ka yi sefa ne sai a riƙa sai maka a'a kar ka yi wannan shaidan yana zuga ka to Allah maɗauki sai ya gaya maka a'a ba wannan ba ne kar ka saurari shaidan wannan irin ziga ta shaidan za ta hana maka wannan alheri to kai watsi da shaidan kai haƙuri akan wannan da'a ka ba da dukiyarka ka taimakawa waɗanda ba su da shi ka taimakawa addinin Allah haka nan yin adalci ɗaci ne da shi in aka yi haƙuri kuma aka yi shi sai ka ga sakamakonsa sakamako ne mai amfani kai kowanne aikin kirki Allah ya ce a yi to yana buƙatar kai haƙuri in ba kai haƙuri ba sai ka kasa shi kuma sai a faɗi a cikinsa haƙuri na biyu Shi ne haƙuri akan gudun saɓon Allah ɗan zai matso ya ta ziga ka ka aikata ka zamana ai ba kai ka fara ba kai ma in kai akwai kwanaki da yawa za ka tuba kafin ka mutu zai ta ziga ka to sai kai haƙuri ka ce na fasa ba zan yi ba kai ɗan na fi ƙarfin ka ba zan yi ba to wannan babban haƙuri ne sai ka fasa sai Allah maɗauki ya ɗaga maka daraja haƙuri nau'i na uku shine idan Allah ya jarrabe ka da masifa, tashin hankali bala'i iri iri kisa wani naka ya mutu rashin lafiya ka koma wani yanayin da ba a san ma da za a yi magani ba ka rasa ɗanka amma gobara hatsarin mota da makamantan irin waɗannan abubuwa tattara hankalinka wuri guda koma zuwa ga Allah ka tuno wancan abin da Allah ke faɗa nau'i uku da zai waɗannan bayi masu haƙuri da ya ce ula'ika alaihim salawatu min rabbihim da me wa rahma sannan kuma wa ula'ika humul muhtadun wannan abin da zaka samu a gurin Allah da me da salati Allah ya maka salati kuma Allah ya maka rahama kuma Allah ya saka ka cikin shiryayyu to ba za ka same su ba sai kana da hakuri. Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana hakuri ya ƙara tabbatar da mu akan dukkan abin da zai wato zama mana wato alheri a rayuwar nan tamu ta duniya da kuma a lahira baki ɗaya Allah subhanahu ta'ala ya umarce mu da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi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 in kuma saban Allah tun karo mu ya Allah ka ba mu haƙurin mu ƙi mu daure mu samu daraja babba a wurinka ya Allah ka cusa mana haƙurin nan a cikin ɗabi'unmu duk abin da za mu yi mu yi tunani kafin mu aikata shi ya Allah kuma na roƙonka ka ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu dukkan bala'in da ke tunkarar mu da wanda muke fahimta da wanda ba fahimta ba da wanda muke gani da idanmu da wanda ake kintsawa bamu san shi ba ya Allah muna roƙonka kai mana rahama ka ji kanmu ka tsare mu daga wannan bala'i iri-iri Allah ka dakatar da shi masu kintsa shi kuma Allah ka mai da sharrin su gare su ya Allah ka tsare mana dukkan ƙasar nan ta baki ɗaya Allah ka tsare mana jihohin mu. Allah kuma ka taimaki addinin ka Allah ka taimaki musulmi a ko'ina suke bala'o'i da suke tunkarar musulmi a kowanne yanayi muna fata ya Allah maɗaukaki kai mana maganinsu ya Allah ka tsare mu ka tsare mana mutuncinmu ka tsare mana addininmu ka tsare mana dukiyoyinmu ka tsare mana iyalanmu ka tsare mana ayyukan da muke aikatawa da kasuwancinmu Allah kuma ka tsare mana shugabanninmu Allah ka ba su son adalci da yin abin da ke shine daidai Allah ka taimake su mu haɗa kai da su wajen samun ƙasar da za mu yi alfahari da ita Allah ka raba mu da dukkan abin da zai za mana tunani Allah ka kaɗe mana rashin haɗin kai Allah ka ba mu haɗin kai ka ba mu son junanmu dukkan abin da za mu aikata ya Allah ka sa maslahar wannan al'ummar shine gaba a idan mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in